A jawabinsa na karɓar ragamar mulkin Najeriya a ranar 29 ga watan Mayun bana, shugaba Bola Ahmad Tinubu ya sanar da matakin gwamnati na cire tallafin al'amarin da ya sanya farashin man fetur a ƙasar ya yi tashin goron zabi zuwa fiye da naira ɗari biyar kafin daga bisani ya koma ɗari shida da ashirin. Matakin da ya girgiza farashin kayayyaki da aikace-aikacen yau da kullum, lamarin da ya haifar da yanayin tsadar rayuwa a ƙasar inda har ma masu cinikayar man daga yankin arewaci ke cewa kasuwancin su na cikin garari. A yanzu mu a nan arewacin Najeriya business ɗin ya fara mana wahala wannan ke nan ba da daɗewa ba da yawan mu ba lalle ne ya tafi kar da wani harkar ba wuraren da muke suwa nan a depot depot muna suwa kan naira 575 zuwa 580 kaga mai gidan mai na lagos wanda yake karhinta bai fiye biya naira biyar ko wace lita a kai masa gidan mai ba zai je masa kama a 585 in ya sayar 620 yana da ribar kamar naira 35 shi kuma na arewa in kaso 580 za ka biya kusan naira arba'in a kawo ma lita to in ka hada 580 da naira arba'in zai zama 620 kaga kenan in ka zo ka sai da mai a gidan manka 620 kusan ba riba Alhaji Idris Musa Garki kenan guda cikin dattawan kungiyar Ipman ta masu cinikayyar man fetur a Najeriya. sai dai masanin tattalin arziki Dr. Lawan Habib Yahaya ya ce tagwayen manufofin gwamnati wato musayar kudaden ƙetare da cire tallafin man su ne dalilan tsintar kai a wannan yanayi amma a cewarsa akwai mafita. Ko dai gwamnati ta yi abin da ake kira koda na wucin gadi na fixed exchange rate wato ya zamana cewa ta ba wa kudinta wani daraja da ba za ta bace faɗi ƙasa da haka ba hanya ta ɗaya kenan ta biyu ko da babu abin da ake kira tallafi gwamnati na shiga ta wata hanya ta bayan gida a kira shi da intervention idan mana cewa tana biya wa musamman waɗanda suke ɗauko mai daga arewa ta biya musu kuɗin sufuri to in ta biya musu kuɗin sufuri ko da sun ɗauko shi a naira ɗari biyar da tamanin in sun zo sun sai da shi za su iya sai da shi kamar yadda su na kudu suke sayarwa su samu riba ko da yake Dr. Lawan Habib Yahaya ya bayyana wannan tsari a matsayin naucin gadi, amma ya ce babu laifi a ce gwamnati ta sake lale gabanin ta ci gaba da aiwatar da shirinta na cirewa ko janye tallafin man fetur. gwamnatoci a kasashen duniya idan abu ya tufke ko da sun fitar da wata manhaja in suka gabata da mafita ana dawowa baya a daɗa dubawa ko da ta wucin gadi ne a ce an dawo da abin har sai gwamnati ta yi shiri domin lokacin da gwamnati ta cire wannan tallafin ba shiri ta yi ba da baki kawai ta cire abin ya zama haka sai kuma bayan an cire sannan ake neman mafita gwamnati za ta iya dawo da shi ko na wucin gadi ne sannan ta zauna ta tsara mafita sannan ta ga ta inda in har ta cire zai zama na cewa an samu daidaito a farashin mai a kudu da arewa da kuma yadda zamana cewa kudaden musaya ba sa a hauhawa. dai gwamnatin Najeriya ta ce tana sane da mawuyacin halin da 'yan ƙasar ke ciki biyo bayan matakin cire tallafin da kuma tsadar musayar takardun kuɗi na dala. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.